Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye da tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya kama tashar a duk lokacin da suke so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Asabar uku ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin mu tsunduma cikin shirin Aliyu a bamu ɗanɗanon labaran. To Ladan yau ma an asarar rayuka Afghanistan lokacin da bamamai suka tashi a wajen wata jana'iza gardama ta kaure tsakanin gwamnatin philippines da kungiyar isis a kan waye ya kai hari akan gidan wani gidan caca da ke birnin madina sannan akwai alamar da ke nuna cewa yanzu ma manyan biranen amurka da dama suna shirin siyo shugaba donald trump ta waye dangane da matsayin da ya dauka kan yarjejeniyar inganta muhalli ta paris to allah kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cinnan da aka yi wa wasu bayan allah da suka tafi aikin ibada a kasar saudi arabia takamaiman me aka saka a cikin jakunkunan nasu wani kwaya ne da ake ce ma tramadol a can jihohin kano da jigawa kuwa za mu kawo muku inda aka kwana ne game da zaben ƙananan hukumomi a doka zaɓe da aka yi nan shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura haka kuma muna da rahoto a kan rikicin siyasar da ta balle a jihar adamawa sai ibrahim ka almasi zai shigo da sa na amsoshin tambayoyinku kuma da yake yau lokaci ne na azumi za mu kawo muku nasihar malamai game da azumi amma duk waɗannan fa sai kun cika kun labaran duniya. To jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Mutane akalla goma ne suka rasa rayukansu yau a Afghanistan a sanadin tashin wasu fashe-fashe har guda uku na bamamai da suka faru a wajen da ake gudanar da jana'izar wani yaro dan majalisar wato dan wakilin majalisar dattawa na kasar wanda aka kashe jiya juma'a a cikin gagarumar zanga-zanga da aka gudanar a can Kabul shi babban birnin Afghanistan din kenan. a wajen jana'izar yaron da aka ce dan sanata alam ezadayar ne akwai tarin manyan mutane da suka hada jigogin majalisar dokoki har da kuma babban kantoma abdallah abdallah an dai kai wannan halin ne a daidai lokacin da ake ci gaba da aiwatar da dokar ta ɓaci a kan birnin na kabul a sanadin ita waccan zanga-zangar ta jiya wacce aka ci gaba da yin ta zuwa yau asabar mutane akalla hudu ne aka kashe ajiyan a cikin wannan rigima ɗaya da mutane suka taru suna neman sai a ƙarfafa matakan tsaro kuma har abin ya kai suka goza da 'yan sanda mutanen afghanistan dai sun fushi ne da mummunan farmakin da aka kai a kabul ranar larabar da ta wuce inda aka kashe mutane kamar 90 aka rauna na wasu 450 shi wannan farmakin da aka kawo yayin da ake cikin azumin nan na watan ramadan yana ɗaya daga cikin hali-hali mafi muni da aka ga an kai afghanistan tun daga shekarar 2001 zuwa yau to ana cikin wannan kuma sai wasu kafofi da ke cikin fadar shugaban na afghanistan jiya suke wa sashen afghanistan din na nan gidan rediyon murar amurka cewa shugaban wannan ƙasa ashraf gani ya saka hannun amincewa da ajiya a aiwatar da hukuncin kisan nan da aka yanke akan wasu fursunoni goma sha ɗaya wanda daman suna tsare bayan da aka yanke musu shi hukuncin wannan mutanen sun hada da mutane hudu da aka ce 'yan kungiyar hakani mai alaka da taliban ce wacce ita ce ma gwamnatin afghanistan ɗin take ɗora laifin mummunan harin shi na ranar larba ɗin wanda muka ce an kashe mutane kamar tamanin a cikinsa a kabul sai dai an yi mamakin rashin ganin suna anas hakani wato ɗan mutumin da ya kafa ita ƙungiyar hakani ɗin jalaluddin hakani a jerin sunayen da aka gabatar na wanda aka ce aje a kashe da yake an san tun shekarar 2014 aka cafke shi kuma tun ba da aka yanke mashi hukuncin kisan ƙungiyar taliban da ta yi barazana za ta ɗauki matakan ramuwar ganya idan aka kuskura aka aiwatar da hukuncin kisan akan mutanen inda ta ce za ta kaddamar da hare-hare ba iyaka a kan ma'aikatan shari'a na afghanistan kuma ta kashe duk mutanen kasashen ƙetare da ke hannunta yanzu ciki har da amurka guda biyu malaman jami'ar amurka da ke can wanda suka hada da kevin king ɗan shekaru 60 da haihuwa da timothy john wicks ɗan shekaru 48 da haihuwa ɗan ƙasar australia wanda kuma aka gansa a wani faifan bidiyo na taliban suna roƙon shugaban amurka donald trump ya ɗauki matakin ganin an sako su akwai alama cewa gardama ta kaure tsakanin gwamnatin philippines da kungiyar isis akan harin da aka kai a wani gidan caci da ke manila wanda ita isis din take cewa ɗaya daga cikin 'yan jihadin ta ne suka kai shi gwamnatin kuma ta ce a'a ba haka ba ne tun daga lokacin da aka kai farmakin da sanyin safiyar juma'a a gidan cacin na resorts world da ke can manila hukumomin philippines ke ta kokari su durkusa da duk wani kokari da ake yi na nuna cewa abun yana da alaka da ta'addanci a maimakon haka gwamnatin ta ce aikin barayi ne 'yan fashi da makamai to amma ko sa'o'i 24 ba a yi da kai harin ba wanda mutane 36 suka mutu a cikinsa kungiyar asisin ta fito da bayanai har guda biyu ma da ke nuna cewa tana da hannu cikin lamarin a sanarwar farko da kamfanin dillancin labaran amak ya ruwaito isis ta ce mayakanta ne suka kai farmakin to amma kuma a sanarwa ta biyu wacce ta bayar ta hannun kamfanin nata na dilancin labaru wato nishar ƙungiyar isis ta ambaci cewa mayakinta guda talau a hadin mai suna abu alkhayar shine ya kai harin To muna baku labaran nan daga sashen wasan murya Amurka a Washington. Akwai alamar cewa manyan biranen Amurka da dama sun ɗaura ɗamarar za su yi shugaba Donald Trump ta waye dangane da matsayin da ya ɗauka na fitar da Amurka daga cikin yarjejeniyar inganta muhalli ta Paris. Duk da kalamin da tara mai lokacin da yake bada sanarwar ficewa din inda ya ce yana wakiltar mutanen birnin Pittsburgh ne ba Paris ba. Shi kansa magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Pidoto ya fito yana nuna cewa kalamin shugaban Trump din da bato ba da yawansu ya yi shi ba. har magajin garin yake cewa kalamin shugaban na amurka ya bata mishi rai musamman misalin nan da ya bada shi trump da pittsburgh din wanda magajin gari fidoto ya ce yana nuna kamar trump yana so ya nuna duniya pittsburgh wani kazamin gari ne da ya dogara kan gawayi wajen rayuwa magajin garin kuma wato ya sa hannu ma akan wata doka ta musamman da ke jaddada kudirin ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren tabbatar da sauyi hanyoyinsu na samar da makamashi kafin shekarar 2030 ko bayan birnin na pittsburgh ana samun karin birane da kamfuna na 'yan kasuwa da yawa masu nuna cewa suna niyyar su tsananta matakan da suke ɗauka domin tabbatar da ganin amurka ta cika alkawarin da ta ɗauka tun shekarar 2015 wanda ke kunshi a cikin yarjejeniyar ta paris Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskan rahotannin da batun sa kwayar da aka yi wa wasu bayan Allah a cikin jakan su sa'ilin da suka tafi aikin ibada a ƙasar Saudiya kuma ana da zaton an yi musu ne an yi musu haka ne ba da sanin su ba. Ga da ya san mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar aikin hajji ta Najeriya ta yi bayanin cewar tun daga filin jirgin sama a nan Najeriya ne aka sanya miyagun kwayoyi a wasu kukuna, masu ɗauke da sunaye da lambar fasfo na waɗannan mutane ba tare da sun sani ba a inda daga bisani aka cafke su a can ƙasa mai tsarki. Na nemi ƙarin bayani daga shugaban hukumar aikin hajjin ta Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad. Idan sunayensu da inda suka fito yanzu zai yi hakuri ba za a faɗa ba saboda kare mutuncinsu da kimansu kuma abu ne da ake kan bincike. Takamaiman me aka saka a cikin jakunkunan nasu? wani kwaya ne da ake ce ma tramadol. Ɗaya a cikin jakarsa an samu kwayoyin nan har sama da dubu goma. To kuma abin da ya samu muke kyautata musu zaton cewa wato kamar an musu cushe ne saboda jakan ma da ya sauka shi bai san jakarsa ce ko kuma jakan ana da sunansa ba. Shi ainihin jakan iyalinsa kawai ya ɗauka ya fice. Sai da zai baro ƙasar ne ya je filin jirgin sama na Jidda sannan aka ja jawo hankalinsa cewa ai ya bar jakansa a madina wato bayan sun ga cewa akwai kwaya a ciki kenan sun rike domin suna neman mai jakan ya ce shi kuma bai auna komai ba bai zo da wata jaka ba kansa da ya zo Da shi ta hannu sannan aka ce a lalle lalle sai ya koma madina din nan ya bayanin wancan jakar. nan ne ma hankalinsa ya dawo akan cewa to lalle garin yi masa awon ko kuma taimaka masa a filin jirgin sama na jirgin da na inda ya tashi din nan ne wannan laluran ya ya faru. da inda kayansa ne an zai in ya sauka zai zai ɗauka ya ce zai fita da shi a kama shi da shi a hannunsa to mm. ba ma a kama shi da shi aka yi a hannunsa ba an bayan ya riga ya fita ne aka ga wannan da kan ba wani bai zo ya ɗauka ba sannan aka ɗauki da kan aka je garin bincike aka kwance aka ga to ai tag wato alamar da kan ta yi kama da alaman sunan mai fasfor kaza ne. nan ne har aka alakanta shi da maganar da shugaban hukumar aikin hajjin ta Najeriya daga bisani ya yi jan hankali a yanzu ma haka masu tafiya umra sai sun kiyaye yanzu masu safarar kwaya sun fito da wani sabon salo na zuwa filin jirgin sama su dubi waɗanda suke ta niyyar tafiya umra su dubi mutane da suke da kima ko kamala ko manyan mutane a je da sunan cewa za a taimake su a yi musu hidima irin ta 'yan alfarma a karɓi fasfot ɗinsu da cewa za a je a karɓar musu bodin fa za a auna musu da kansu ka san yawancin manyan mutane ba sa tafiya ma da kaya sai dai da kansu ta hannu kawai wanda ita ce ke sukan yi amfani da wannan dama naman sai su auna jakka shi zuwa kasan saudi arabia hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a can jihohin Kano da Jigawa ko batun zaben ƙananan hukumomi ne ga kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Alhaji Muhammad Sani da ke zaman shugaban hukumar zaben ta Jigawa ya ce shirye-shiryen zaɓe sun kankama, amma ya ce har yanzu hukumar bata kai ga yanke shawara ba kan batun na'urar kadrida wadda masu kula da lamuran siyasa suka yi amanna cewa ta taka rawa wajen kyautatuwar zaɓe a shekara ta 2015. A doka zaɓe da aka yi na shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura so muna yin ƙoƙari mu ga duk abin da zai inganta zaɓe da ake yin su a hukumar zaɓe ta ƙasa ko ma a ko'ina a duniya tun da muna bibiya muna ƙoƙari mu ko wannan da kake magana yanzu mu ma mun yi tunanin mu je mu ga yaya za mu iya yin amfani da wannan eh, na'ura yayin da ake sa ran kawo ƙarshen tsarin mulkin kantomomi a ƙananan hukumomin jihar jigawa 27 nan da makonni kalilan masu zuwa a jihar kano kuwa gwamnati na shirye-shiryen naɗa kan tomomin ne domin su jara gamar kananan hukumomin jihar guda 44 biyo bayan karewar wa'adin zababbin shugabannin a makon jiya da kuma gazawar hukumar zaben jihar na gudanar da sabon zaɓe alhaji sama'ila idris garba da ke zaman shugaban hukumar zaɓe ta kano ya bayyana dalilan da suka sanya hakan ta faru goban aka ba mu kuɗi jibi za ka ji ma a sararin samaniya mun fara shiga muna cewa ga da za a yi ga da za yi muna kyawo stakeholders meeting. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotunan Najeriya ciki har da kotun koli ke ba da hukunce-hukunce da ke ƙara tabbatar da haramcin naɗa tumomi su gudanar da mulkin ƙananan hukumomi a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Eh, To har yau muna kan batun siyasa ne amma wannan kara a jihar Adamawa inda takaddama ta barke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC akan tazarce wa gwamnan jihar ko kuma a Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. Da yake jawabi a Tiku Abubakar wanda mako ya ba da irin ayyukan da aka yi ya ce ko yanzu ma binda ta zace. Ai kowa ya ga irin ayyukan da aka yi yanzu wanda tun da aka fa Adamawa ba taba samun gwamnan da ya aiki kamar bindo ba don haka muna tare da shi shi ma dai gwamnan jihar bindo cewa ya yi kuma ga iyayen mu duk suna zaune a nan kamar yadda shi former vice president ya ce da babanmu mu lamido duk abin da ake ciki muna tuttuban su suna ba mu shawara ba ma yin abu haka akai kawai muna bin manyan mu muna bin shugabannin mu su gaya mana me ya kamata mu yi inda kuma ba daidai ba su gaya mana ba daidai ba ga abin da ya kamata mu yi. To sai dai kuma su ma ɗaya bangaren wato NAPC amana wanda ma ke tare da bangaren su murtala ya mijin yau ku gama nuhu ribadu babaci david lawa janar buba marwa da kuma injiniya gundiri sun ku da nasu taron ne ma inda ko suka ma caccake daya bangaren da cewa ai tsintaccen mage wai bata mage alhaji ubanan arewa da ke wannan bangaren ya koma bai ne da tafiyar ne take a yanzu dukkan sun nan ba mai kawo mazaɓen su a zaɓe a adamawa inda suna kawo kuma da bai zama gwamna ba domin su suka kawo suka taru duk najeriya ka dinga tara su ana cewa su ne adamawa amma aka zaɓe jami'ar apc ta kara pdp a jihar wani yan pdp ne tara mu kuma tara yan apc ne masu aƙidan demokaradiyya masu aƙidan canji masu kuma son gaskiya kullum muna ta kokari mu kare inda talaka yake musamman ma duk abin da za a adama a ce ba gaici uban mu ba baban mu ba mai mangoro ba abin ma tasiri ai ya zuwa yanzu an ma zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya yayin da masana ilimin siyasa irin su honar ba Abdullahi Firembe ke maganin fa za da bi an kallo kafin shekarar tara kasancewar guguwar sak kama iya sauyawa guguwar buhari ne ta sa suka samu zuwa wannan kujerun nasu ina da tabbacin zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu da rai da lafiya jama'a za su bi cancanta ne ba wai kawai za su ce za su yi jam'iyya ba baka cancanta ba kar ma ka rudi kanka Kuma da menene yanzu ko lokaci ne ma ke iya tabbatar da abin da shekarar 2019 za ta haifa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar su Bafu Haruna ga da Bala Muhammad Damban da Alhaji Abubakar gusau da Alhaji Yahuza Kamba da sauran masu mu da daman gaske kan batutuwan azumi da kuma kashi na ɗaya na ansar tambayar su Isuhu Lawali da Idi Ilu 'yan Nijar da kuma Sile Yusuf Kano kan tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. To bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar su bafa haruna bajoga da sauran masu sauraron mu da daman gaske kan batutuwa da dama na azumi. Idan masu tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Najeriya kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ansar ku. To da farko dai kamar yadda muka sani azumi sai mu ɗauke shi akan ma'anarsa ta luga wato yaren larabci. Oh. Idan aka ce azumi ana nufin kamewa. kamewa daga barin duk wani abin da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba hmm. kamar yadda in muka dubi tarihin na na maryamu lokacin da ta haifi na isa alaihi salam lokacin da ta je wa mutanenta cewa aishi shi din nan gata nan ta zo da wani abun da yake ba a saba gani ba hmm. sai ta ce ai ita ta yi bakance ta yi alkawari ta kame bakinta wato ma'ana ta tana azumin magana hmm. sai ta yi nuni da wannan ɗan nata annabi isa akan ya yi bayani kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne oh. ilmi nazartu rahmani sauma sannan ma'anarta ta biyu a fagen shari'a shine kamewa daga barin ci da sha da jima'i ko kuma shigar da duk wani abu ko ruwa ne ko abinci da duk wani abin da zai shigo ta kafatan baki a hanci kunne ido dubura farji da makamantansu har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki to duk waɗannan barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faɗuwar rana da niyan yin ibada shi ake ce ma azumi oh. sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda aka sani annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar daga cikinsu akwai azumi sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka idan watan sha'ban ya kai kwana ashirin da tara aka duba aka ga jinjirin wata washe gari ko kuma a wannan yammacin na ashirin da tara to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata ramadan sannan idan ba a gani ba watan ya cika wato shi shaban ɗin kwana talatin to watan musulunci baya kwana talatin da ɗaya don haka ya zama dole ko an gani ko ba a gani ba gobe a tashi da azumi a ranar 30 ga wata wato gobe ɗaya ga wata kenan sa'annan azumin nan yana zama wa wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali baligi lafiyayye kuma mazauni wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi idan waɗannan sharuɗa suka haɗu to shi kenan sai azumi ya a akan mutum sa'annan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na tara wato watan ramadan a cikin watannin addinin musulunci to daga cikin ayyukan da ake son mai azumi ya yawaita yi na alkhairi na farko ya zamo mai sadar da zumunci ya zamo mai neman gafaransa a wajen ubangiji ya zamo mai kyautatawa mai kyauta mai sadaka mai sakin fuska mai haƙuri mai sadar da zumunci mai yafiya mai kuma juriya wajen aiki na alkhairi din sa'annan kuma ya zamo ko da yaushe duk abin da zai yi yana fuskantar Allah ne ba wai don ya yi ayaba ko a faɗa ba ne yawaita neman gafara ubangijinsa ya yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari latin annabi da hailala da kuma wato yawaita karatun alkur'ani mai girma domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani ɗin gurungum daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya sannan aka ci gaba da yin wahayin sa wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi tsawon shekaru 22 ko kuma zuwa ashirin da uku da yayi yana annabi manzo don haka waɗannan ibadoji su aka fi buƙatar mai azumi ya rinka yi sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya ko har ta kai shi ga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba domin har manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka ko ya zage ka ko ya faɗa da kai yayin da kake cikin azumi to ka ce masa kai innan mai azumi ne kai mai azumi ne wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wadda shi yake yi ba abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi ta kyauta da sadaka sadar da zumunci sakin fuska haƙuri da kuma sauran abubuwa da ake buƙatar wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa har kuma wani zai kai shi ga yin kafara kamar misali idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba wannan azumi ya kare kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in to dukkan su za su yi ramuwa tare da kafara wato ma'ana za su rama azumi guda guda sannan kuma za su rama azumi sittin sittin sa'annan idan kuma shi namijin ne ya fi karfin macen wato ma'ana ya auka masa ko da ƙarfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita din to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya sannan zai yi kafaran guda sittin nasa zai yi kuma kafaran guda sittin nata saboda tilasta mata ya yi sa'annan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da ya yi mafarki har ya fitar da mani to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba amma azuminsa yana nan babu ramuwa babu kafara amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu dai ya kai ga shi ba mani ya fitar ba mazi ya fitar a cikin azumi da rana to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne duk da dai mazi ba a mata wankan janaba zai wanke inda maziyin nan ya fito da duk inda kazantar maziyin ya taba to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini amma ba fara zai yi ba ramuwa guda ɗaya zai yi to haka nan da abubuwa misali mutum ya ci abinci da rana da gangan yana sani to shi ma zai yi kafaran azumi wato ma'ana bayan ya yi ramuwa guda ɗaya bayan sallah sannan zai yi kafaran guda sittin. To sai kuma kashi na ɗaya na ansar su Isuhu Lawali da Idi Ilu da kuma Sule Yusuf Kano masu son tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare ga ansar da wakilin a Yamai jamhuriyar Nijar Sulaiman Barma ya samo daga wani jigo a harkar kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar Alhaji Marir Malam Dauda wanda ya ce. To, kokuwar dai ta gargajiya ta Nijar inda ta samu eh, hasali ba daga wani wuri ba ne daga shugaban ƙasa wannan nan hari wanda ana ci sai ni kunce da ya yi juyin miliki sha biyar da watan aipo da dubu da dari tara da saba'in da hudu daga nan sai ya ce wa mutane to ni harka gargajiya ina son ta ku dibo mini cikin wasannin nan na gargajiya wacce ce wanda ta hi kowanne kyau wanda ta hi hulɗa ta hi kyau aka diba sharau sai aka ce eh lalle tana da kyau amma tana bata fata aka ce eh, damben gargajiya damben gargajiya wannan wanda ake yi hannu a kushe wannan aka ce ha ita ba ta da daɗi lalle ana bugu har ana cewa wani lokaci ana cewa kashe shi kashe shi aka diba akwai dajin da magaran wani wuri wanda ana cewa wajen dajin ko mata mai magarya ne akwai wani wasa wanda ana cewa faka kwaka inda samari biyu sai su huto daga wani guri sai kowa ya bara sai su buga aka ce to nan ma ba ban sai aka ce kokowa da aka ce kokowa zai aka ce to a gwada mu gani sai daga shi da ya dauka dubu da dari tara da saba'in da hudu sai aka yi takobi na hwari eh, dubu da dari tara da saba'in da biyar aka fara ta eh, a garin tawa aka fara ta ita ce wanda a lokacin nan ƙarshen wasa sai ya gama bawa dutse da kantu kantu ya sa kantu shine na maraɗi sai ya eh, yakuba ango sunan shi shikenan sai ya samu nasara da ya samu nasara kenan wannan shine takobi na hwari yanzu ka san takobi eh, da aka ce 1975 zuwa yau in ka diba shekara 42 ne cikin shekara 42 malam suleiman eh, takobi da aka yi 38 aka yi kenan shekara hudu ne kawai ba a yi takobi ba shi ma me yasa inda mana ba ta yi kyau ba sai ka gani eh, ba a yin kokowa ko wani dalili sai a ce to dama kokowa sallah ce wasa ce wanda kowa ya ci ya koshi da anna annashawa ake yi daga a lokacin da muka fara kenan cikin shekara 42 da aka fara an yi takobi 38 sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin alhaji mari malam dauda a jamhuriyar niger da kuma sheikh ibrahim muhammad guri a nigeria da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abu da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to a gaida ibrahim yanzu kuma ga nasihar malamai game da azumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله نيني دي مالون عثمان نما كرنتا مدرسة المدرس الدارس الدراسات الدروس الإسلامية معنا دي مدرسة إحياء السنة أنا برنم قني أتكين نيجر صدقة cikin wannan wata tana da falala mai ɗanbin girma saboda ko cikin wani wata kai sadaka Allah yana cewa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasul habbati anbata saba sanabil fi kulli sunbulati mi'at habba wallahu yudaif liman yasha wallahu wasi'un alim. ko cikin wani wata kai sadaka Allah zai baka lada riɓaɓɓaya kusan ɗari bakwai to amma musamman cikin wannan wata inda aka ba lada goma in cikin wannan wata na na Ramadan ana cewa a ya ma lada ɗari saboda wannan wata wata ne mai girma wata ne mai kadari saboda wata ne wannan yana da alaka da alqur'ani kuma alqur'ani yana da alaka da wannan wata har Allah yana cewa inna anzalallahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr muka sabkar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr daren lailatul qadr cikin wani wata ake samu shi ba a samu duk cikin watanni illa cikin wannan wata watan ramadan ake samun lailatul qadr kenan kaga nan ma ba karamin falala ce ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dage ku taimaki bayan Allah miskinai ku taimaki bayan Allah marasa masu kuɗi da masu mulki da dai duk wanda Allah ya yi ma wani bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda taimaki dan uwarsa da abin abin buɗe baki wannan ya hita daga cikin zunubansa ma'ana ya samu ta irin yankin lada mai tarin girma kenan taimako cikin wannan wata yana da lada matuka kuma ana son a dage da karatun alkur'ani da taimake kenan juna kuma da rashin fitina da yamuci ko wani yana jan ka fitina cikin wannan wata alfarma wannan wata to annabi ya ce fale yaqulu ka ce mai inni sa'imun inni sa'imun ni azumi nake ni azumi nake kenan ba a son tashi hankali cikin wannan wata To Allah ya karba yanzu kuma lokaci mun zo ga shirinmu na ƙarshe zan mai sheku ga Aliyu domin jin labarai amma wannan karan a takaice. To ladan bari mu taɓa wasu daga cikin labaran da mu kai gare su ba a farko almisali a kasar Lesotho yau mutane suke gudanar da babban zaben wakilan majalisar su ta dokoki da fatar cewa sababbin wakilan da za su zaɓa za su iya cika musu alƙawuran da aka yi na a inganta musu rayuwa a baya amma ba a cika ba daga cikin manyan bukatun mutanen akwai neman ruwan sha da lantarki da ilmi da kiwon lafiya tare da samar da ayyukan yi zaɓen na yau dai shine zaɓe na uku irinsa da ake gudanarwa a lesotho a cikin shekaru biyar da suka gabata kuma ana zaben ne a sanadin ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatin ƙasar ne da aka jefa tun watan maris da ya wuce abin da yasa gwamnatin ta nemi a yi zaben maimakon ta yi murabus sannan a wajen wani taron koli akan harkokin tsaro da ake gudanarwa yau asabar a singapore sakataren tsaro na amurka john mattis ya fito fili yana jinjina wa kasar china kan kokarin da ya ce tana yi ta hanyar aiki ta da sauran kasashen duniya akan kasar koriya ta arewa to amma ya soki china din kuma kan cigaba da take da girki sojojinta a kan wasu tsibirin bil'adama da ta shimfiɗa duk da adawar da sauran kasashen duniya ke nunawa abin da ya ce ba abin da za a amince da shi ba ne to madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalan gidan alhaji buhari mt gora na rasu hajji aisha wadda aka fi sani da gogo gori wadda Allah ya wa cikawa a cikin satin da ya gabata Ubangiji Allah ya jikanta da rahama ya kara hankurin wannan rashin. yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sakkwato da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai faisal da ya bada umarni da injiniyan mu chang ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da ma dawo muku da wani sabon shirin a wani lafiya